اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقص كوبكو جوتا تقص daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar Allah tabaraka wa ta'ala roƙon mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa to muna dai cikin idu tun daga waccan ƙa'ida ne take komai aljalila kai ina da nisa ko jalila ko ta farko wanda take magana akan suratul qaf amma da yau ƙarshe za mu je. inda ya dinga kawo sharuɗa da ƙa'idodin tasirantuwa da alƙur'ani sun ba akbara subhanahu annahu la yubaddalul qawlu ladayya shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari cewa dai lamarin yadda yake gudanawa ba a canza magana a wurina in ji Allah eh? shi ne ya sa kenan ba shi ne ya wurina ba da dai shi ban a canza magana a wurin shi fakila an ce ah Abin da ake nufi da wannan magana ba a canza magana a wurin Allah tabaraka wa ta'ala almuradu bi zalika qawluhu la'am la anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i lalle sai na cika jahannama da mutan da aljanu da mutane gaba daya wannan alkawali ne na Allah ga duk wanda ibi shaidan da shaidan ɗin wa wa'adahu li'alil imani bil janna shi dai wannan kaulu Allah ya yi sa ga masu imani inda ya musu alkawalin aljanna wa anna hadha la yubaddal wa la yukhlaf wannan alkawari na Allah ba a canza shi ba a musanya shi wa'idun Allah da wa'adun Allah ba a cansawa wannan shine ma'anan waccar aya قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد ما لوعدي خلف ما خلف كنا يا الله ننفي ما خلف لوعدي أبو صعب وقال قولنا لأهل الطاعة wala ahli ma'asiyati haka nan babu saɓawa ga masu ne. kowa an mai tanadin abin da za a yi masa Allahul muwaffiq qala mujahid qad qadaytu ma ana qadi ma'ana shi kenan na riga na yanke abin da zan yanke sai neman ceto kawai وهذا أصح القولين في الآية وفيها قول آخر أكوي ونبتن نأكو بطن بند وإن بطوتوا أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيث كما يغير عند الملوك والحكام الله أن المعنى معنى ما يغير القول a كان زمجنا أولينا بالكذب دين كريا والتلبيس yau ai kana kallon a canza magana kana kallo kasanta ga yadda take juya maka ita kiri-kiri a wurin sarakunan ne ko a tsakanin jama'a ba mutum na iya gina ƙarya ya hau kai ya zauna kuma ya burkuta wani dole bi shi akan ƙaryar to ban da Allah Allah ba a canza masa ma ya gayyar alƙaunu ya bil kadhibi kome talbisi ko bi talbisi a kurkuya magana har Allah ya ɗauki ƙarya kama ya gayyar inda almuluki kamar yadda akan canza magana a wurin masu a wurin sarakuna wal hukam فيكون المراد بالقول قول المختصمين كينا ما جنا ما صلك شنا كينا وهو اختيار اختيار الفراء اختيار الفراء وانا جاء زاب امام الفراء رحمه الله شي فراء ناسا باكو da tarihinsa ko daga kaɗan daga الفراء هو يحيى بن زياد مكر قلوا لتافنكم هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أنا مسكنا يا فراء أبو زكريا كان يقال له أمير المؤمنين في النهو إلى النهو كم المؤمنين انا هو فراء وهو من أمي وهو من أئمة النهو واللغة وفنون الأدب معناه كاللغة فر من أشهر كتبه معاني القرآن دكما واللغات دكما مشكل اللغة توفي يا رسول شكرا تقريب بيودة بقوي رحمه الله هذا هو الفراء ريبا تنعك باكو بابو عليك دو وهو اختيار الفراء وابن قتيبة تو ابن قتيبة شي ابن قتيبة سونا شي عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدين ولي أبو محمد من المصنفين هنا دقتك مربوطة المغفرين ومن أئمة الأدب من كتبه تأويل مختلف الحديث وأدب الكتاب كاتب وغيرها توفي سنة يا ذا يدا تقريبا اند شدا وانشان يجل ميشكنا وتقدم تعريفه في كتاب الله تو وين قال ابن قتيبة أي قال سبحان الله وهو اختيار الفراء وابن قتيبة قال الفراء شي فراء وانت اسمه ها يحيى a Farawo wancan a sharhi magana shine dai Farawo. eh a tarihi ba tarihi a cikin tarihi da mun kanta shi amma ba yau ne ba ku yau ne ku mun kanta khalilu ko farakidi farahidi ba wannan shi ma dai zai shigo ciki in ma dai ba a karanta shi wannan satin ba an karanta shi wani satin قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب لا يكذب عندي ولا يكذب عندي عقل يا أولينا معنى لا يبدل القول لدي كو أي عقل يا أولينا إن جاء الله كم يسأل الله عقل يا أولينك لعلمي بالغيب سبنا فنقوي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور وقال ابن قتيبة بعد ما دك بيوم أكتبا أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه با a كتما جانا أولينا wurina kamar da yadda kasan ba a karawa a cikinsa haka ma ba a ragewa daga magana a wurina kaga magana iri ɗaya ce da ta farwa ƙala li annahu ƙala alƙaulu indi wa lam yaqul qawli ah, li annahu indi ya faɗi magana a wurina wa lam yaqul ku qawli bai faɗi magana na ba ko ya ƙirƙira ƙarya ne ba maganan Allah ya faɗi ba shi ne mai bajin kaunu na dai ya riga ya faɗi da yi magana ba irin maganar da dace bai faɗi don haka ka gaya karya kenan wa kama ƙalu la zubo indi kamar da yadda aka ce ba a yin karya a wurina fa'alar al-qawl a kan maganan farko ya kuna qawluhu wa ma ana bidhallamin lil abidi min tamami qawlihi kenan ma yubaddalu al-qawlu ya ci sa ne wannan fil ai ma qultuhu wa bihi la budda min fi'lihi subhanallah ma'ana abinda Allah ke nufi ma qultuhu duk abinda na faɗe shi wa wa'adtu bihi ne alƙawarinsa la budda min fi'lihi ba makawa sai an yi shi ba makawan Allah sai ya aikata shi idan Allah ya faɗi sai ya aikata wa ma hadha fa huwa adalun la zulma fihi wa la jawm a hakan ubangiji tabaraka wa ta'ala adali ne harrama zulma ala nafsihi fa ja'alahu bainana muharraman lidhalika la yanbaghi lana an nadhlima la zulma fihi wa la jawra wa ala thani akan magana na biyu kuwa yakunu qad wasafa nafsahu bi amrayn Allah ya kamanta kansa da abebe guda biyu ahaduhuma anna kamala ilmihi wa tila'ihi yamna'u min tabdilil qawli bayna yadayhi wa tarwijil batil alayhi anna kamala ilmihi cikan saninsa wattila'ihi da hangensa yamna min tabdilil kauli bai na yadaihi ina hana canza magana a wurinsa to ya sani ya za a canza wa tarwijil batili alaihi da tallata ko kumbura kumbura karya a wurinsa har a karɓe ta ko hura ƙarya a wurinsa har a karɓe ta ba dama a kinkimo karya a rugugo ta kumbura ta gabatar da wurin Allah ya karbe ta saboda ya riga ya sani wa kamali adalihi wa gina ginahu yamna'u zulmi hili a bidihi. kuma cikan adalcin Allah tabaraka wa ta'ala da wadatuwan Allah na hanawa daga yin zalunci daga zaluncinsa ga bayinsa ثم أخبر an si'ati jahannama daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shiga ina ba da labarin girman jahannama ko faɗin jahannama duk ka ɗauka girman da faɗin duk akwai wa annaha ita jahannama nan saboda girmanta kullama ulqiya fiha duk lokacin da aka zuba wata tawaga ta ɗan adam تقول هل من ko akwai wani كو أكويوني كاري كاري يعني, يعني لها حاجة وأخطأ من قال mai wata tawili ya yi kuskure da ce inna zalika li nafai ai laisa min maifi ta duba ayar sai da aka juya ta wai saboda mutane su sake in an zo mutane a cike ta ce daga yanzu ya isa daga yanzu ya yi ba wani ƙari ba wani ƙari ba a bukatan ƙari wai haka take cewa ga shi fa halmin mazi yake halin bi mana korewa ne laisa min mazidin huna laisa min mazidin huna yakfi yani shahada khata'u min al-mufassiri aw al-mu'awwili wal hadithu sahihu yaruddu hadha tawil ingantaccen hadisin yana karyata wannan tawili in kuna so a karanto muku shi eh? a karanto shi ko yushiru ilal hadisi allazi rawahu al-bukhari fi sahihihi hadisi na 480 da a da ɗari da dubu hudu da subhanallah ɗari takwas da hamsin min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت النار الجنة والنار عفوا وتا دع الجنة سكي محاورة أه سكي سا انصار قالت النار وتا شوا أثرت بالمتكبرين والمتجبرين مي أم في بيتاني Allah Ta baraka wa ta'ala ya zaɓe ni da zuba min mutakabbirai da jabbarai masu karya mutane wanda suke tarwatsa abubuwa ire-iren su ake zaɓowa na zuba min kenan ita babba ce waƙalar jannatu jannata kai ƙara. ta ce ya Allah mali la ya ne illa du'afa nas da ya sa ba mai shiga ta sai nan mutane wa saqqatahum da wa'inda suke ba sai suna ba tilkal janna ku tilkal darul akhirah la ja'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala da. duk mai neman girma da mai neman suna aljanna ba gidansa bane ba subhanallahi subhanallahi subhanallah gidan na masu rauni ne masu ne ba sa a san su masu kokarin ɓoyewa aka dai shi aka ce ya haka haka ya Allah ita ku wuta tana fasa kai tana cewa sai ni mai jabbarai sai ni mai mutakabbirai don su suka cika manyan sarakuna manyan masu mulki manyan masu kama karya a ilimi ko a kuɗi dukkanin za a tura su wuta ta kai tambaya mai isa zuwa fa'ud ماذا ضعفاء الناس وسقطهم يا الله قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ba fi fifitawa ne ba za zaɓe ne kuma abin da ya dace da shi inda tausayi ka ai masu wani ake kawo wurin tausayi masu ƙanƙantar da ka ake zuba wurin tausayi ke rahama ce ba wanda kika dace da su sai masu rauni sai masu jin kai sai masu tausayi sai masu imani su ake tarawa wuri walin na rike kuma wuta ba fi kika yi ba a a ina ma an ta azabi ke azaba ce wa za fa miki kangarare ago ai abun ta kuka ne mata ce me yasa za ka min kangararru ina bayan ka masu tasbihi ina ka masu sallah ina ka masu da'a ba kawo su wasu jabarai anti azabi biki man azibu biki man asha'u min ibadi ina azabtar da wanda na ga dama da ke eh, eh, duk mai girman kai mutakabbiri hada baitu huwa hada daruhu wa li kulli wahidatin minhuma mal'uha kowanne daga cikin cika kusan an manta ma abin da ake magana akai ana hujja ne neman hujja hal min mazid ko hadisi ya fassara ina mahallu shahid babu har yanzu ba faɗi ba fa amma naru fala tamtali'u wuta ba za ta cika ba to nan ne mahallu shahid ko masu ce ainihin ta cikan ta ce hal min mazid bi ma'ana la min mazid laisa min mazid ko laisa min mazid da gashi tana cewa fa amma naru fala tamtali'u اذا ما دم فلا تمتلئ تحتاج الزياده حتى يضع ربه رب حتى يضع رجله سي الله يا ساق أفنصر فتقول قط قط وانا صوتي نتاتشكا تاتشكا ابو اني تشكا ميكي ميك ko misali a ce maka motan katako ta cika da rodi ta malamin da cika da rodi kaga za nan ta eh, in ta tsallake eh, rami da karta wuce da sauri ta tafashe ta tsaya sai ta yi lilo ƙiƙiƙiƙiƙiwa ainihin wuta nauyin kafa nan take cika kaga wancan maganar shi kenan hadisi ya maganar shi ويزوي بعضها إلى بعض ساشيا لنقد إلى تاشي الحديث رواه البخاري حديث مسلم دي حديث ندبور بيو دا داري تقص دا أربعين دا شدا زوا دبو بيو دا داري تقص دا أربعين دا تقص وغيرها وغيرهما wannan ba ku da wannan an ba ku na ribar kafa ko a ƙasar kun rubuta ko kun riƙe na'am yanzu maganan wancan ka'ida jalila ta farko ta kare gamu a sabon darasi wa billahi taufi sifatu ahalul jannati yana sifatu ahalul jannati siffofin yan aljanna to Allah ka taimake mu mu siffatu da su don mu cancanta shiga wannan aljanna tunda dai siffofin masu shiga aljanna su ne wa'inda suka haɗa wasu siffofi ga kaɗan daga cikinsu ko dukansu ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربعين دقنا أبنجي تبارك وتعالى سيباد لا باري عن تقريب الجنة نقصا الجنة minal muttaqin ga aljanna nan dab da dab kusa da kusa ga 'yan aljanna ai masu takawa matsalan duk inda ka sai ka sa wata siffa tana nema ta kange inda za a je din wa anna ahlaha hum alladhina tasafu bi hadhihi sifat kuma 'yan aljannan nan su ne suka siffatu da wa'annan siffofi al-arba'i ya salam ga su ɗan amma bari mu ji la'allallaha ya hudu ba da zalika amma ihdahuma an ya kuna awaban ay rajaan ilallahi min ma'asiyatihi ila ta'atihi wa min al-ghaflati anhu ila dhikrihi ai shi ke nan maganan kuma ta fara shiga dungu-dungu farko dai yi mutum ya kasance mai yawan komawa ga Allah mai yawan mai da al'amuransa ga Allah wala ko duniya za ta yi mutum daɗi in har ka samu komawa ga Allah abu na taso maka duk girmansa kana abu na faɗo masu ce haka Allah ya kaddara sai ka ji ya tashi ba komai ba abu na Allah shai to kafi karfin Allah ne haka Allah ya kaddaro duk zafin duka duk zafin ɓatare sai ya ga ya baje ka nemi shi ka rasa ala laƙiƙa har da gaske ka koma ga Allah haka Allah ya kaddara ma a fa'ala an ya kuna awwaban ma ma'ana awwaban rajja'an ila Allah min ma'aziyati mai yawan dawowa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga sabon Allah ila ta'atihi ya koma wajen biyayya ga Allah wa min al-gaflati mai dawowa daga shagala ila zikirhi zuwa ga ambaton Allah to wanne ne ba wanne ne ba a baro sabo a dawo zuwa bin Allah shi fi dama-dama ko baro shagala a koma ambaton Allah shi ya fi dama dama haka fu'al ayyuhuma asal rafkana shi ne rafkana daidai kafar yayi a koma ambaton Allah kafin ka ambaci Allah kana iya wuni sai an zo sallah tukuna hatta baka mai da hankali ba ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul sai kai na al'ada ba na zikiri ba inda za a sami shi ai mu yadda za a yi shi ne matsala sannan mutum na saba wa Allah shi wani bai yadda ma yana saba Allah ba shi su mu muka fi yawa mu da ba ma saba Allah da muka dauka ba ma saba Allah mu muka fi yawa saboda muna ganin mun gama ƙwarewa mu kan alhamdulillah yanzu mutuwa ake jira ha bisa zalimi na badala saboda haka nan ko mu ba mu iya ba ta mun saba Allah wuri kaza mun saba Allah wuri kaza har ka tattalo wa'annan manya-manyan laifukan da za ka yi nadama a kan su baro su dawo kan bin Allah to dai wannan abun gaskiya yana da nauyi ko komawa zuwa ga Allah daga saƙon Allah komawa ga ambaton Allah daga barin shagala daga Allah gashi da sauƙi amma dai an ya gano go yadda za a yi shi ta tsabeke ta tsabeke aiki ya gamu kala ubaidu bin umair karatu dai gashi bayani dai ya fito fili kowa shi ya san kansa kowa yawa alƙalanci wa kansa qala ubayd ibn umayr al-awwab alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma ha shi kenan nukuta ce full stop na al'awab nukuta wahida fawqa al-ukhra mai komawa ga Allah shine mai tuna laifukansa eh sannan ya nemi Allah gafara daga laifukansa ya aka tuna tuna laifuka in mutum je wajen muhasaba ai ya kamata a kullum mutum yana da lokacin da yake zama tsakaninsa da ubangiji wa in ma ka yi shi a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a mene da ya ka tsaya ka kallo tun daga tashin ka da sahe zuwa yanzu ga shi yanzu za ka koma zuwa ga allah a bacci ka tuno ka tuno na yi kaza Allah kana tuba na yi kaza Allah ka gafarta ni na yi kaza Allah ka gafarta min ban yi kaza ba wannan zan iya rama shi yanzu wurin tashi rama shi ban yi kaza ba eh zan iya yin kaza zan iya samun kazan kaza to amma jikina yayi nauyi ka kama neman gafara har ka rabu da duniyan nan ka koma ga Allah kana bacci kenan wannan shi ake ce masa awwabu wa qala mujahid وهو الذي إذا ذكر ذنبه fil khala'i istaghfara minhu shi awwabu shine wanda idan ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala a boye idan ya tuna zunubansa a boye yakan nemi Allah gafara da gare shi a shekarar mutum ya tuna laifinsa a cikin mutane ya nemi Allah gafara shabihun biriyariya ya yi so kama da riya amma kai kaɗai ke kaɗai za ki tsaya ki tuna abun da kika yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ki nemi Allah ya gafarta maki to wannan shine sirti awwaba nan kika zamo mai komawa ga Allah in ku ba haka ba an bar ki da karatun awwab wa qala sa'id ibn al-musayyib huwa alladhi yudhnibu thumma yatubu thumma thumma yatubu Shi ne mai zunubi ya tuba ya sake yin zunubi ya sake tuba yana kuka ya sake tuba kaga kenan za ka je wai mutane wani lokaci za ka iske bayan Allah abin yi na rasa ma yadda zan yi na rasa yadda zan yi tuba na yi na koma na yi alheri ne muddin kana tuba kana komawa kana zunubin ka tubarwa Allah kana zunubin ba da gangan za ka yi ba wani lokaci ba za ka yi aune ba face ka yi dama dama da zunubin ne to ka nemi Allah gafara to haka amma sha Allah wannan matsayi na farko da ya fasaro awwa buku in ma ya zamo komawa ga Allah daga saƙo dawowa zuwa ga ambaton Allah daga shagala ko kuma mai a wurin ubaidu bin umai komawa shi ne mai ambaton zunubai mutum ne Allah gafara daga gare su ko sai waye mujahid An batun zunubi ko tuna zunubi a ɓoye mutum ne mai Allah gafara Sa'idu bin musayyib Shi ne mai yin zunubi ya tuba ya sake zunubi ya tuba to ala ayyati halin kusan za ka ga maganan ɓangare na shiga cikin ya athaniyatu daga cikin siffofin yan aljanna ah, mun ma kusan wanta fa wannan shine siffan ɗan aljanna guda ɗaya ko wanda duk ya zama ya sa wannan a jikinsa ya ɗauke siffa cikin hudu ya ɗauke daya wannan kafin mutu ya ce wannan ta zama da siffa gare ya yi aiki Allahumma gina an ya kuna hafifa hafizan mutu ya zama yake a yawa mutar gashi kawai kai kana kiyayewa kiyayewa kana tsare wannan kana kallon gaba kana kallon baya kana kallon dama kana kallon hagu kana tuna sabuwa kana ta kiyayewa dai saurin riƙewa saurin wane hafizan suna ne ainihin mai ke da suna bakan dan ya ce kalabun abbasin radiyallahu anhu hafizan ɗaya ka ce lima mana hullahu alaihi waftara da hu Ina mai tsare abin da Allah ya bashi amana ya wajabta masa to ko shi ne mai risala ta yake cewa ne a anan Allahu ala ri'ayati wa da'ihi wa hibzi ma auda'ana ri'ayatu wa da'ihi shine ainihin tsare ido hanci baki kunne farji kafafuwa hannaye ko ai shine farji ya kada ciki baki ya shigo cikin ciki in ka duba bakwai ne hudu a can uku a nan wannan shine abin da Allah ya ajiye mana ka aiki ya gamu hannunka in zai taba ka tsare ka hana shi idonka zai kalla ka bugo shi kunnen ka zai ji ka hada shi hancin ka zai shanshano ka kore shi bakinka zai faɗi ka tare kafarka na son ta je ka hana ta farjinka zai sha'awa ka tare shi to in ka sadu da Allah da wannan alaman za ka je aljanna kenan in kana iya tsare wayan nan hmm? eh ai ban banda wanda aka jiyar da kai wannan jira ba mutum ya ji ba ai baka gaji ko qur'ani mutum yake ji in ba ya zo ji ba bai sujada bai da lada dan yi misali da masu gyaran da su riga in suna makala makala din su makala da su makala nan muna ta tilawa za mu sujada da su ba su za su riga ba abin tabbu ba karatu kawo kuma gyaran da su riga ko kuma zo yi su shiga nan su makala su shiga nan su makala su kallo nan su kallo in aka tafi za a je su jana su yi Allahu akbar ban da ku <laughs> eh? ni ya biyu ne ba ne ma ji Allahu li rajulin <laughs> min jawfai fi jawfihi ba ba ma ganin ku ta gyara lafi ka guba ku samu biyu idai daya tunda mun ji ba za a ba mu gyara lafi ka ba ladan mu mu haƙura dama ba mu yi ba ko kama dai muna nan muna ta tilawan mu kuma amma yi sai ba da kowa ya dai ku nemo wani wuri to haka ka ganin eh, me muke magana eh, makana magana akan ji saboda haka nan ko da ji yadda kai aka yi aikin lada ne baka da lada kaga akwai wasu maskiloli ji yadda mutum aka yi a ce maka ka zo cin abinci a sama tilawa a yi ta yin tilawa ka zai ba ruwanka da abincin ka ka zo ci to ala ayyati halin amma dai na abinda muke tsare wa'annan sannan kuma ah, ma auda'ana shari'ar da aka kawo mana ƙwararri kai hmm. eh, wannan fa'ida da ba, fa'ida da ba. amma eh, wannan aku mubahi kan iya wa ya zama lada eh ba kai niyan ji ba ji amma dai a sujada mutum ba zai sujada ba na'am kun gane da hafizan ku zai yi tsawo da kamata ya tsawo ba mai tsare lima ta mana hullahu alaihi waftara da ku abinda Allah ya bashi amana ya wajabta masa saboda domin akwai na mutane da zo daban wannan ba amana ne na mutane mutum ya yi ina arunar amana ta ku eh, a to wannan kaga amana, amanan la ilaha illallah mutum ya ɗauki alkawarin iyaka na abudu wa iyaka na nan wa'annan amaloni tsare su mutum ne tsare su shi nan da sashi aljanna siffa ta biyu kenan qala qatadata hafizun a Allah min haqqihi wa na'amatihi yana mai tsare abun da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba shi ajiyansa zai dai kuma can ajiye ajiyen tunda Allah ne ba shi ajiyan abu min haqqihi na haƙƙin Allah akan bayi wa ni'matihi da ni'ma to nan kuma arziki ya shigo ciki arzikin da Allah ya ba mutum hatta wannan nasarari na Allah ne mutum na iya tsare wannan arziki ba zai bashi ya lalace ba ba zai shiga hannun inda bai kamata ya shiga ba har yanzu muna nabi alhafi ko ai kalomin za su haddata siffofin sharhin ne mutu yawa kansa na farko dai al'awabu na biyu al-hafiz walamma kanatin nafsu laha ta kowata ne rai tana da ƙarfi guda biyu rai laha kowata ne ƙota ne a kowata ne na ko ba kota kai ka kota shi a wannan dai ba shi ne ba a daga na wannan kowata ne la Allah da fikir ho wa kazahu ila ko ilal koti ya tazakara an koti hal baki a da laki hada kowa kowata ne kowatar talabi wa kowatar imsaki ra'aita a ga gaba ka ce kotun talabi ba kwadin barka haka kowata ne yana da ƙarfi guda biyu shi nafsu akwai kowatun talabi ƙarfin nema wa kowatun imsaki yana da ƙarfin riƙewa kanal awwabu musta'amilan li talabi shi awwabu yana amfani ne da ƙarfin can na nema في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ كما مستعملا لقوة الحفظ شكم زيرك في الإمساك عن معاصيه ونواهيه kaga shi kenan karfin ran abun ma guda biyu ne kenan kuwatul talab kaga mutum ya dawo ya nemi inda gaskiya take insa ke mutum ya tsare abun da ya samu فالحافظ الممسك نفسه شي حافظ نفسه الممسك نفسه ميريك نفسه أما حرم عليه والاواب المقبل على الله بطاعته سيو غا كراتو سي أيكي نيرجي ga hanyar da mutum zai bi zama bawa Allah mai kama da ruwan sanyi ruwan sanyi ka yi amfani da awwab ka siffatu da awwaba ka siffatu da hafiz ka nemi shiriyan sannan kuma ka riƙe da shiriyan waranka to siffa ta uku al-athalisu qawluhu ko man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ji tsoron Allah koyi ma'ana ya ta tazammanu an ya tazammanu al karara ko iqraru bi wujudihi wa rububiyyatihi wa qudratihi وعلمه واطلائه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ji tsoron Allah a boye wannan jin tsoron Allah kenan za mu ɗauke shi ko idan muka ɗauki wancan wannan ya zama khashiya kenan wancan idan muka ɗauke shi e, ina ba na biyu alhafizu ko al'awwabu wancan to wannan kuma alkhashiya wannan khashiya khashiya khashiya ya tattaro tabbatar da kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala da tabbatar da aikace-aikacen Allah tabaraka wa ta'ala da tabbatar da ikon Allah da tabbatar da sanin Allah tabaraka wa ta'ala da tabbatar da kallon Allah albasir الاطلاع ala تفاصيل أحوال abdi, yana kallon kashe-kashen rayuwar matsayin bawa ya san ka tun kana mani zuwa kana sha kahalu shehu hauka koma kabiru abin tsoho alharin mutum kuma kashe-kashen rayuwar mutum allah na kallon ittala ala tafasili haimun bane Allah san yayin da kake kauye yayin da kasar cikin gari yayin da ka shiga kaza yayin da kake a gari yayin da kake a gida yayin dare ya san ka yayin da rana ya san ka a kasuwa ya san ka a aiki ya san ka a gida ya san ka a wurin kiwo duk inda ka shiga yana san da kai kaga ya ala tafasili ahwalil abdi tabbatar da Allah na sane da ainihin balli kashe-kashen rayuwarsa وأن يتضمن كنا كم أشياء يتضمن الإقاء بوجوده ربوبيته قدرته علمه اطلاعه على تفاصيل أحوال العبد خمسة ستة من هذا سادس بل خمسة وجوده ربوبيته قدرته علمه اطلاعه أنا سادس ها a wani ai shine ilmihi ittila ikirari ba da shigowa ai tabbatarwa ne kowanne su akwai ikirari a ciki kaga ikiraru bi wujudihi ikiraru bi rububiyyatihi eh ba zai dauki abin nan ba wannan ko ikiraru bi ilmihi wa ittila'ihi ala tafasili ahwalil abd ittila'i zai zama daban da ilmi wa yatadammanu al-ikraru bi kutubihi me ya raba su da wancan a iqrar bi kutubihi ka rusulihi saboda wancan bangaren Allah wannan ko abubuwa na su da sifofin Allah ne tabbatar da littafansa an tu'mina billahi wa mala'ikati shi wance fara bi kutubi la yadurru hada wa rusulihi wa amrihi wa nahyihi wai ta zammanu gaɓa na uku daidai hadda yana tattalo ainihin wannan da khashiya al-iqraru bi wa'adihi wa wa'idihi wa liqa'ihi tabbatar da alkawalin Allah na ka samar da aljanna da gargadin Allah ga wanda ya saba wa liqa'ihi da tabbatar da saduwa da shi فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله ba yadda za a yi mutum ji tsoron Allah a yin bai wannan ba ra'itu saboda kaga kenan kamar da muka ba suna khashiya akai ne man khashiya rahman bil ghaib siffan dan aljanna shine wanda ke jin tsoron Allah a boye ko tsoron Allah ya koyi shine ya haɗa wa'annan abubuwa kila gaba hudu uku dai إقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أعوال العبد هذا واحد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه هذا ثاني والثالث يتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه إذا هذا هو لذلك بين وتكلم وشرح فلا تصح خشية الرحمن بالغيب illa ba da haza kulle to wannan mutum ya kamata ya samu wannan ya zuba tukunya a ya ji kashi ya shashe cikin cikinsa daga nan ya ratsa jininsa ya ratsa kazaɗinsa kan matsa kuma ka je ka rubuta ka sha shan ha alhamdulillah dama mun san dole rubutun sha akwai shi wanda kai wannan fahimtar eh saboda haka nan ma'ana yadda za a yi kasifatu da sanin wa'annan ɗan gamsuwa da irin wa'ina abubuwan to yanzu na da nawa al'ina na farko al'awwabu sani alhafizu salisu alhashi alhashi kenan Waje bi kalbin munib ya zo da zuciya mai komawa ga Allah. قال ابن عباس Raja'un عن معاصي الله يا كما دنا go to ana ba awwab ainihin ya dawo daga sakon Allah muqbilin ala ta'atihi yana gadan gadan ya fuskanci wa Allah da wa ina inabati to zai bambance shi domin kalmomin sukan kusa kama da juna in ka zo aka jero su waddu'a wal khawf wal raja wal inabatu wal khashyatu wal khawf kar sai da haka fassara su a can sai dai ka ba su haka wa haqiqatul inabati uquful qalbi ala ta'ati Allah wa mahabbatihi wal ikbali alaihi da kofan zuciya ko turkin da kofan zuciya ba dai wani da yaushe wannan akan yi wa Allah ta'ala da'a da son Allah nan da fiskanta gare shi su gadan ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف ainihin sannan Allah ta'ala ya ambato mana sakamakon wanda ya cika wa'ina siffofi guda uku al'awwab al-hafiz al-khashiya al-inaba بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها كشجون الجنة بسلام لا فيها دلا فيها ذلك يوم الخلود وانا shine ranar dawama Allah ka samu na cikin ran da Allah zai faɗi wannan mu mai ciki lahum ma yasha'una fiha suna da duk abun da suke bukata a cikinta. wala daina mazid ma huwa hadhihi ziyada ala ru'yatullahi azza wa jalla ru'yatullahi mazid wala daina mazid dhi hiya ziyada thumma khawafan wannan sune sifofin yan aljanna idan mutum ya hada wa'annan yana cikin waɗanda za kuma dole akwai ikhlasi a ciki ya aiki ya yi kama da wahala wahala sun makawafa hum bi an yi siba hum min alhilaki ma a saba man kawulahum wa annahum kanu ashadda minhum batashan wa lam ولم يدفع عنهم الهلاك بطشهم وأنهم عند الهلاك wa ta'afu fil bilad وهل يجدون محيسا ومنجا من عذاب الله قال قتادة عاس أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيسا من الموت ثم خوفهم أي الله عزيز سنة الله يقرقر إيش bi an yusibahum ba al-halak kada fa halaka ta same su idan ba su tsaya sun bi Allah ba halakan da ake gudu za ta kan musu ma asaba man qablakum irin halakan da ta safi wa'inda suke kafin su ya gargadi al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga halaka irin halakokin da suka samu wa'inda suka gabata kafin su وأنهم يتدون الأمة كانوا وإن كانوا أشد منهم بطشا وإن شاء سمك وإن أنا نكرفي دعوة فرعون لبي عداوة إنا سمودوا ولم يدفع عنهم الهلاك بطشهم كارفين سبيهنا هلكا سبان كارفين وأنها عند الهلاك يعني عند هلكا تذو Ta taqallabu sun guje-guje mutum ya tashi daga nan ya koma can daga can ya koma nan wa Kafofin fil bilad ashe gaske mutumin can da aka ce masa ga magani ce ya shi ne haka na ga can sun gama gudun su sun mutu. eh ka duba nan a gudu da mutum daga nan a yi shika da shi kaduna ta gagara sai shika daga shika su kalla su kalla su ce nan shi ibadar daga ibadan su kala su kala su ce sai germany in an ga kana da ne sai jidda ce mhm, ka je jidda ka je india ka je madinan ka je duk inda za ka je mutuwa ce ba inda za ka tsira sai allah allah mai iko ya sanya da talaka da tajiri duk inda in dai ciwon mutuwa riga kama ka duk gatan ka a ɗauke hoton a hau injin a auna fitsari a auna kashi a gama jiki ƙara kicewa yake ƙara da malmalewa yake kada ka ɗauka wajen ciwo ya same ka ce don ni talaka ne shi isa ni ban samu zuwa asibiti da haka ba ne ba la ɗoro ma hannu har asibiti na fama da wannan ciwo haƙuri ne aka fi ka in kana da haƙuri sai ka cije kawai ya za ka yi a sha maganin a sha magani yarinya can ta mutu kwanaki ai ta ashe misali ita kawai tana ta bada za tana ji da kai ka daina shan wahala ba zan warke ba wani mutuwa zan yi ka kyale abun ka kawai shi in mm, mm, na jarraba an je indiya aka dawo ciyo ya haukace ce aka ceto a tafi wajen likitan ta nagari garin aka je likitan mai fushi ina kika ce da ta an ce a zai miki magani kin tafi ta ce likita zo in gaya maka wata magana ko kai min magani ko ba kai min magani ba mutuwa zan yi wanda ma kai min maganin ya zan kakkai bakin jini sai ce gaskiya ne shiga in duba ki don har ya fushi ce mata je kiya dawo aka ba ta abin da aka ba ta ran nan da ta dawo gida kawai ta mutu abin ta bayan ta mutu kamar yadda mijin yake ruwaito min yake cewa maganin wani mai ciwo irin na ta shi bai samu zuwa indiyan ba sai ce da ciwo na da nawanci duk iri ɗaya ne ina sauran maganin ta aka ce a ba ka magani ba a auna ba ba a yi komai ba sai ce ku ban sha haka kai ku ta. ran da isharar na yi sallar juma'a shi kuma sai ya warware ba gwajin likita ba komai kai biyu ayo kwayoyin ya hamfuda eh dai hamfuda kafin a jima sai ga gumi kila ya keto kafin a jima ce lokacin sallar juma'a ya yi aka ce ya tamu dai masallaci ya kusa shekara bai je masallacin juma'a ba to harkan kawai dai bai rashin haƙuri ne ba a ce kan mu sha magani ba amma an ka sha magani ba ka warke ba ya haƙuri don ka zuba ido kila wannan harkar ta tahiya ce tsautsai ya sa haka fake hanya duk inda za ka gudu inda karfi na kuɗi ƙarfi na mulki ƙarfi na jiki na hana mutuwa da na kafin mu basu su mutu ba suna da gatan suna da menene din amma duk gatan ka duk wanda ya tsaya maka mutuwa ta zo za ka mutu ku duba ibarat khawwafahum bi an yusibahum min al-hinaki ma asaba man qawlahum wa annahum kanu ashadda minhum batashan ballan su ce a ah, mu yau muna da karfi wancan ba zai same mu ba walam yadfa anhum al-hilaku batashahum wa annahum inda al-hilak da mutuwa ta zo na kafin su din taqallabu wa tafu fil bilad kada kai zaton kai ma za ka gudu daga garin ku ka tai wuri kaza wuri kaza kila ka warke wa hal yajiduna mahisan ko za su samu maɓulla wa man min azabillah la qala da ta to kawai shi abin da ya zo masa kenan hmm. a ce da shi kawai to ga kudin za kawai ga da ana suna tafiya buhubu ina mai lafiya ya zo ya ɗiba ya kawo lafiya ina sai da ce ka mutu ka bar mana in kana iya cinyewa cinye zai ba su cinyewa aikin banza kana tara abin da ba ka ci ba ko ta kai ka gina abin da ba ka shiga ciki ba hafa a ada'ullahi maƙiya Allah sun ruga hasa halin mahis ka ruga kai nan rititi ka tara an kewaye ka juya nan da gudu ka tara an kewaye ka juya nan da gudu sai dai ka tsaya tsakiya ka fashe da kuka hafa hasa ada Allah fa waje do amrallahi lahum mudurikan. suka ga lamarin Allah ya cin musu wa qala zujaj طوفوا طوفوا wa fatawifu wa fattishu ku kewaya ku bincika falam yarau mahaisan ba za ku ga ainihin magudana ba minal mauku mutuwa dole in ji sunan wani wa haƙiƙatu zalika gaskiya wannan magana annahum talabul maharaba sun nemi magudana minal mauti falam yajiduhu kuma har gobe ba na guje mutuwan nan ba mutum na zaune wakila ya je ya jagwada shi da Allah a gani ke la Allah kada mutuwan nan fata zo ta yi masa yi masa ya kwantan bauna ko ta zo kusa a na ta ta ina sun ma akbara subhanahu sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya bamu labari anna hadha alladhi dhukira wannan dinan da aka faɗi. la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid an samu la zikra kenan liman kana lahu qalbun al mahallul qabilu shine al qalb wa alka al isga wa huwa shahid intifa'ul maniku idan mutum ya haɗa wannan guda hudu zai fa'idanta da alqur'ani ka hada hudun nan kamar da ka shaya baya wanda duk isa mu wannan a zuciyarsa ga ƙura'ani ga ainihin zuciya mai rai ga kuma ya tsaya ya cika sharaɗi ya saurara sannan kuma ya gane abin da aka ce tabbas zai amfana na farko ƙura'ani na biyu zuciyar mai rai na uku saurarawa na hudu ganewa har mutum ya haɗa kuɗin nan to zai amfana da alƙur'ani to amma ba a samu ƙur'anin ba ko an samu ƙur'anin zuciyar tana mace ko an samu ƙur'ani da hadisi eh, da zuciya mutum bai tsaya ya saurara ba bai ma je makarantar ba da zai amfana bayan ko an samu wannan duka mutum ya je ga ƙur'ani ga zuciya mai rai lahiye ga sauraron amma baya ganewa duk inda kai da sauraron ba zai amfana da alkur'ani ba ba ka amfana da ƙur'ani sai an samu abu hudu to nan ne ƙur'ani zai tasiri a kanka nan ne mutum zai amfani da alkur'ani sharuɗan amfani da ƙur'ani inna la zikira liman kana lahu qalbun al sam'a wa huwa shahid thumma akbara daga nan Allah ta'ala ya bada labari annahu khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wa lam yamassahu min ta'bin wala i'yan takdhiban li a'da'ihi min al yahudi haythu qalu innahu istaraha fi al yawm as-sabi' anna thumma sanna Allah ta'ala ya bada labari shifa Allah ya halicci sammai da ƙasa da abubuwan da ke gudanawa a tsakani na ruwaye gajimare taurari duka duka fi sittati ayyam walam masu min ta'bin wata wahala bata shafe shi ba bai gaji ba wala iya wannan aya takziban li'ada yana karyata maƙiyansa ne min yahudi haisu qalu innahu istaraha fi yau sabi ya huta a rana na bakwai ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتعصي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود وأنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه nan Allah tabaraka ya kawo labarin makiyansa shi kansa Allah Yahudawa ku inda suke zagin Allah suke cewa ya gaji he isa da ya halitta ainihin mai iga da suna ran lahadi zuwa juma'a ya gaji tikis ran asabar yahuda saboda kada su kuma ranar suke bauta sai wadda kaga zagin Allah ne Allah yana jin su ya ya basu da ya halaka su Zaka ka ce manzo Allah to kai ma ka hakura kamar yadda mahaliccinka yake da hakuri mahaliccinka kansa yana ji ana ɓata shi ana zagin sa ya hakuri kaifa idan mutum ka lura ɓatanci in ya taso in dai ɓatanci da aka yi a shaksiya ka ya kare kakkace komai amma ɓatanci ya tsallake ka ya kai ga mahaliccinka kakka kyale eh. tankin da zai kare a jikinka kullum kada ka yi kawai gari kana da zuciya kana faɗa a kanka hmm. aka yanka wata magana ya ta kare a kanka ga je to shi kenan ku je ba ku kanku ake ji Allah na ji ya san yadda zai amma abin ya tsallake taba Allah kakka bari sannan kaga Allah na ji ana ɓata shi yake gyala ka ce annabi Muhammadu kai ma eh batancin da suke maka shine ma'ana sun amara nabiyahu bitta'assi bihi subhanahu Allah ya umarci manzonsa ya koyi da shi fi sabari wajen haƙuri alama ya ƙolu a ada'uhu akan abun da maƙiyan Allah ke cewa kama annahu subhanahu sabara ala yahud kamar dai yadda Allah ya haƙuri akan maganganun yahudawa cewar annahu hastara kaga na ci mutunci ne wala ahad asbaru ala adha ba wanda ifi haƙuri akan cutarwa yasma'uhu yana jin cutarwa min irin Allah saboda haka ma aka ce annabi ya yi haƙuri irin shi mu ne min babi aula akwai wannan hata hadisi akan haka thumma amarahu shikenan Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima yastati'u bihi yasta'inu bihi ala sabari abubuwan da zai yi amfani da su wajen yin haƙuri haƙurin na kenan bayyuwa haka kawai sai an samu kayan aiki Allah cikin rahamarsa sai ya ambato wa annabi Muhammadu ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi amfani da shi kai haƙuri ai ka kuma ma lahiya lahiya ina suke ga sunan duk inda ka tunzura كي أمباني دو أنا وهو التصبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود وهو التصبيح بحمد ربه متيها قد التصبيح دو قودة وبنجي جنسك أفرانا تقولو شن سبحان الله وبحمد أستغفر الله وأتوب إليه كوكو متيتاشي نافلة دبتا الأوكا قبل غروبها da kahuwa qabla ghurubiha wa bil ne haka cikin dare ma wa dabarar sujudi da bayan sujada bayan sallafa farilla kenan amma nan ya shiga ga wani dan kwarya kwaryan naharu wannan harin ku ji shi ko da ba ku da shi ذلك الأمر في قوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب وقبل الغروب ومن الليل فصبه وأدبار السجود كو آه قال فاصبر يا رسول الله كي حقوري على ما يقولون أكن أبو بوان دسوكي تفادي أكان كاو wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi ka ci gaba da tasbihi da godewa ubangijinka kafin rana ta hudu wa qabla al-ghurubi wa min al-layli haka can dare ma wa adabara sujudi haka bayan saloli. bayan salloli wa adabara sujud to nan maganin me abu me ake amfani abun da zai taimaki mutum kan ya iya haƙuri ya iya ɗaure ransa yana ji ana cutarsa ya share shi faƙila huwal wutiru waƙila an rakata ni ba da magaribi والأول قول ابن عباس رضي الله عنه والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإهدى الروايتين وعن ابن عباس ورواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبة الكل يمكن فقيل أكتا ونما جنا وهو التسبيح دا أكتا إن بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود أكتا وأنه هو الوتر هو الوتر الله وتر يحب الوتر wakila aka ce ah a ta ni ba'dal magaribi raka'o'i da ake bayan magariba Ka ganin kina bayan bayan magariba ba bayan magariba in rana ta fadi wal awwalu na farko wutiri kenan qawlu ibn abbas radiyallahu anhu wa thani qawlu umar wa aliyu wa abi hurairah wa al hasan ibn ali wa ida riwayat ini wa wannan nabi shine magana wayannan cewar sallan ba magriba ku ida riwayat wa ani bin abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu da wata riwaya riwayat thalithata annahu tasbih bil lisan tasbihi da harshe subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh adabara salawatil wa al maktuba bayan salloli na farillah تودي ونا كده ثم ختم السورة بذكر المعادي ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى عجسادها للحشر وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطيء ذلك حشر يسير عليه سبحانه وتعالى آه من نعم. ثم ختم السورة شكنا سورة القاف سيتك الكريم da ambaton tashin alkiyama mi'ad ba tashi dawo da wa'annan jikunkunan bayan sun zama ƙasa wani da'il munadi da kiran mai kira bai rujuwa il arwahi rayuka maza maza su dawo cikin jikuna ila ajasa da halil hashar wa akhbara an hadha nida Allah ya ba da labari wannan kiran min makanin karibi zai kasance wuri kusa zaka ji kiran dab da kunnanka يسمعه كل أحد يقوم في ذكره يوم يسمعون الصيحة رانا دراكو ذكرى بالحق يعني بالحق بالبعث ولقاء الله تاسو أظهر بصدد الله يوم تشقق الأرض رانا دكفاظات تساقين تاينا قدا تفشي عنهم كما تشقق عن النبات كما يدتك تساقي وادك الرأي فيخرجون سراعا بوتو دورولي من غير محلة ولا بطين بعد جن كريبا وتوتا دا اتو وجي ذلك حشر يسير عليه سبحانه ونن دا ونمي سوكي الله ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن عينهم مجاوزته مجاوزته لهم بقوله, بقوله إذ لم يخف عليه هو سبحانه يذكر علمه وقدرته ليحيق الجزاء ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف عيد فهو الذي ينتفع بالذكر بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف عيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالذكر إيمانا ثم أكبر سبحانه sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala ya da labari annahu alimun bima yaqulu ada'uhu yana fasane da abun da makiyansa ke cewa nahnu a'lam bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu 'id wa dhalika yatadammanu mujazatuhu wannan ya tattaro sakarwarsa lahum bi qawlihim saka musu da maganganu da suka yi iz lam ya khafu alaihi don ba abun da ya ɓoye ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa subhanahu yadhkuru ilma yadhkuru ilmahu wa qudratahu li yuhiqal jaza Allah na ambato saninsa yana ambato ikonsa don tabbatar da sakayya mulli ta haƙiƙin jaza'i muna mulli yuhiqal jaza' لتحقيق الجزاء دون تقبط الدساقية كينا ها إنانكو إذ لم يخف لم يخف عليه أعيذ يا فيكم أجر كو إذ من دي بعض لبقوا غريشي أما وانا وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء كل منام ليحيك الجزاء amma dai ta في jaza ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار سنة الله عباد العباري شيفا بامي تسلط إني با أكانسو سكوم بامي يمسو لبني با ولم يبعث ليجبرهم بيتورو متاني دون أمس أمس على الإسلام ويقريهم عليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعمره an yadkura bi kalamihi man ya kafa wa ya umarci manzonsa ya tunatar da su da zancensa wanda yake jin tsoron azaban Allah. fahu wallazi yan tafi ubin don shi ke amfana da tunatarwa mai jin tsoron Allah. wa amma man la yu'minu bi amma wanda bai yi imani da raduwa da Allah ba wala ya kafa wa haza wa la yarju sawabahu bai sa ran ladan Allah fala yantafi'u bit tadhkiri wannan shine sifar me yan aljanna guda hudu da bayanin abin da yake dauke da su kuma insha Allah wannan fa'ida na sare ta shiga cikin zuci ille Allah ya bamu ikon yin aiki fa'idatun jalila na'am eh ba dole ba mai iko ne a kansu ba ya musu dole Allah bai mutane dole ba gani ba yanzu wasu suna musulmai suna kafirai inda dole ne har ba wanda ya gagari Allah dole ya musulunci fa'idatun jadida manzilatu ahli badar matsayin wa'inda suka yi yakin badar eh maksiratu tu. na ku kuma manage gaba idan wannan nuna ba ba nan cewa. eh ya ali badar kaga dai ko manaki to yanzu dai duk abin na kowa ya dauki na watan da ya gani manzilatu ahli badar wannan dama babukan galibin ya sawa ke saboda in yi tashi rubutu rubutun kawai ike daga baya masu gyarawa masu karanta su duba ce ya kamata a sa babi nan, a sa babi nan ba ga abin da aka yi wa risala ma kwanan nan ba eh aka yi mata unwanu unwanu unwanu kuma ta yi daɗin karatu yi isa to wa'inda suka yin da yawa yi isa ya zanta kowa mai taƙi ya yi nashi kawun nabi'u sallalahu alaihi wa sallama di umar wani aka gan haɗu. Wama yauduri ka annallaha abdala al'ada a alibadar, ina sa kala ma luma shi tun fadada ga fartu laku. me yasan da ke annallaha abdala al'ada a alibadar, an ya dubi yan badar, ya gado halin suna, ya ce musa ma luma shi tun fadada ga fartu laku. abun da ya same shi tsakaninsa da sahabin nan mai cewa ka ni kawai in kashe shi tun da ya nemi tona maka asiri annabi ce a ah, ai ya je badar da Allah ya ga ana fara Allah ya kalli ta ce ya ga abun da duk suka yi ce kuma ya gafarta masa eh na haro ai saɓani ne ake samu hadisi sai dai kuwa karanta nashi askala ala kafirin minan nas la'alla da har da aka hadisi ne aka kawo yawwa askala kila wannan magana ta rikitar akan mutane da yawa ma'ana wannan magana fa inna to nan ne ake nema fa inna zahirahu mai na ku aka ce zahirahu muna mu zahiratu amma muna iya cire wannan ta wadda mu aje nan gaba ma amfani da shi kwana mu samu wani wuri jan gaba ba ta wuhe musa go ya kasa ana littafi ana ba mu safiya mu dinga ajewa fa inna zahirahu ibahatu kulli al'amali lahu zahirin wannan magana halattar da duk wasu ayyuka nasu kenan duk abin da dan badar yayi an halatta masa wa takhayiruhum fi ma sha'u minha da an ba su zaɓi su yi duk abin da suke so wannan magana je ta haka za ka ji ta ainihi wadalika mumtaniwa wannan mustahil ba zai yi haka ba an mun ga wanda aka yi albishir da aljanna nawa da yawa sun mutu suna kuka faƙala ta'ifatun minhum ibn al-jawzi wasu jama'a suka ce ciki akwai ibn al-jawzi rahimahullah wa laysa al-muradu min qawlihi i'malu al-istiqbalu na nan gaba ne na baya ne wa innama huwa lil madi ba nan gaba ne ba ku je ku yi duk abun da za ku yi an gafarta maku wa taqdiruhu ayyu amalin kana lakum faqad ghafartuhu duk wani aikin da kuka yi na zunube kowanne iri tun da kuka taya manzon Allah wannan aikin to ku yi cinku an gafarta maku shi sai mutum kiyaye gaba kenan Kala wa dullu ala zalika shay'ani abubuwa biyu ke nuna mana haka ahaduhuma annahu law kana lil mustaqbal inda nan gaba ne kana jawabuhu qawluhu fa aghfiru lakum ku da zai zama fa aghfiru lakum rana sai a ce kada gafartu lakum wasani annahu kana ya kono itilaka fi dhunubi wala waje li zalika zai iya zama kowanne laifi wannan ku babu dalilin da zai nuna wannan wa haqiqatu haza gaskiya wannan magana aljawabu anni kada gafartu lakum cewar na gafarta muku a hadisin ku bi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki ma salafa abun da ya gabata min dunubikum lakinnahu da'if sai dai na gafarta muku ku. magana tana da rauni min waje ne eh saboda to a ce magana ba ta dauki ma wannan magana ba saboda ahaduha anna lafza ya ilamu ko ya imalu eh bin ne ya ce imalu eh, eh, eh, fa aka ce imalu a ce na baya ne imalu ma shi to na baya ne ya abahu ba zai taɓa da wancan magana ba a ce mazi ne fa innahu lil gabali na nan gaba ne dunan mazi banda wanda ya wuce wa qawluhu qad ghafartu lakum la yujibu an yakuna imalu mithluhu ba dole imaru eh zama kamar shi ba fa inna qawluhu qad ghafartu tahqiqun li wuqu'il maghfirati fil mustaqbal tabbatar da akwai gafara ne nan gaba ka qawlihi ne ata amrullah wa ja'a rabbuka da mai kama da shi wannan za'iru isna hande al alqurani nan gaba ne zai zo الثاني نبي أن نفس الحديث يرده أي دور حديث ما يصل كوشان تاويلين ابن الجوزي فإن سببه قصة حاطب دليل مجانا لابار حاطب جم وصنتر وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم دتون ل... دتونا عن ديو النبي وذلك ذنب واقع ذنوب تبتت بعد قضوة بدر لا قبلها wa huwa hadisi kuma shine dalilin hadisi. aka ce an yafe shi to kaga ba na bayani ba fa huwa muradun minhu shi ake nufi qata falladhi nadhunnu bi bi dalika abunda muke zato magana da ibn al-qayyim kama yaqulu ahmad wallahu a'lam anna hadha khitabun liqaumi wannan hadisi magana ne na wasu jama'a أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنه لا يفارقون دينهم magana ne ga mutanen da Allah ya tabbatar da ba za su bar addinin su ba su bal na ala al-islam wa annahum qad yufariquna ba'd ma yufariquna ma yuqarifuhu wa annahum yuqarifuna dai suna aikata ba'd ma abunda gairuhum wasu suke aikatawa ولكن لا يتركهم musirri na عليها sai dai Allah ba zai basa su doge ba dandanan za su gano su zo su gyara bal yuwaffiquhum littauba yakan datar da su da tauba na so wastaghfari da neman Allah gafara wa hasanatin tamhu wa asar dalika da kyawawan ayyuka masu goge wa'ancan zunuban li'anna hasanatu sulhibu sayyi'at ويكون تخصيصهم سيزم وارث بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وانا يتبت أكنسو وأنهم مغفور له ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصرا بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض كو منني وفوقا بالمغفرة وفوقا بالمغفرة نعم ولا يمنع ذلك wannan bai hana masu kaunul magfirati wai an masu gafara kaunul magfirati la yamna'uhum hasalat da ta samu gafaran bi asbabin saboda wasu dalilai ta komu bihi kama la ya kata dai zalika kamar yadda wannan bai tabbatar da an yi attilul fara'ida su ba farillai su ce da an gafarta musu yanzu sun daina sallah wasu kan bil magfirati kawai don sun gamsu da waccan gafara eh eh ba yi wato ina yake ina ba inda kai zai wato fara'ida an yi attalul fara'ida ku zai na kwace ne yi wato babu lamun din a layakata ya da zalika an yi otu a shi da ce an yi atilun na kai fi an yi atilun da wasu kan bi su bar farillai saboda sun gansu da gafara an fi min kewa falau kanat kada hasalat ko da ike gafara ta tabbata bidunil istimarari alal kiyami bil awamiri la mahtaju da zalika ila salatin wala siyamin ولا حج ولا زكاة ولا جهاد فلو كانت عند غافرة تارغا تتبت قد حصلت بدون الاستمرار كودا بس بابا على القيام بالأوامر كذا لما احتاجوا لما احتاجوا دا بس بكاتوا بعد ذلك إلى صلاتهم أقول لك baya su أن ينبدل دا da المبشرين بالجنة bil janna ولا fi Wala hajj, ولا زكاة ولا الجهاد وهذا الحال wannan bai waye musu wannan fassarar kamar yadda ya zufa ya suka yanzu suka ce su sun riga sun samu fallalar da sun ba sai sun yi sallah ba waman awamin aujabil wajibati tawbatu ba'da zalika daga mafi wajabcin masu wajaba tuba bayan ba da zalika munawu فضمان المغفرة لا يجب تعطيل أسباب المغفرة كاكا تعطيل يا داو فضمان المغفرة tsaya musu da aka yi da gafara bai wajabtar da su bar duk wata hanya ta neman gafara dole haka za su ci gaba da ita wa nadhiru haza? dan uwan wannan qauluhu fil hadith al akhar azana ba'd ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي فاغفره لي فغفر له wani bawa daga cikin bayin Allah ya yi zunubi ya aikata wani zunubi faƙala sai ke cewa ya rabbi asabtu zamban Allah na yi zunubi faƙfirhu li ka gafarta min shi fa gafara lahu Allah sai gafarta masa ثم مكث من هذا الأرض ما شاء الله أن يمكث يد لا يقدر يزونه ثم أذنب آخر كمن يامن تعطيه قوبا جدا جاء فقال أي رب يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي إيتي يا الله ما يزنبي كغافر تاني شيء فغفر له ثم مكث ما شاء الله أن يمكث يزونا باب ذنوب النار يد الله سيزونا ثم أذنب ذنبا آخر كذا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي الله نا إليه يا الله نا إليه كغافرت منشي فقال الله علم عبدي أن له ربا يكفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء علم عبدي باوانا يا ان له ربا هنا دولي يغفر الذنب ويأخذ به هنا غفرت ذنوبي هنا كما متند ذنوبي فقد غفرت لعبدي نا غفرت وباوانا فليعمل ما شاء falaisa fi hada itlaqo ai wannan ba ita abin da ya ga dama ne ba ma'ana wancan yayi maluma shi ku kenan ku fa kada gafartu lakum ma'anan shi kenan wannan ma ai haka yake ba dama aka bashi ba ita zunubi ita zunubi in yana marmarin ya ya sha ida wuce asa ga da Allah na tuba ka gafarta min in yana da sha'awar suna je yi zina daga nan ya dawo ya ce Allah na tuba Allah ka gafarta min kazan ba haka ake nufi ba falaisa in dai har mutum shaidan kan burkushe shi ya aikata abin da ya aikata ya wayi gari ya yi nadama ya tubar wa Allah Allah ya karba falaisa fi hada itlaqun wa idinun minhu subhanahu lahu fil muharramat mutum ci gaba da aikata laifuka wal jara'i wa innama yadullu ko ala annahu yakfiru lahu zai zai masa gafara ma dama kadhalika idza azanaba wa taba in yi zunubi ya tuba wakti sa su hada al'abdu bi hada keɓe bawa da wannan li annahu kada alima annahu la yasarru ba zai doge ba kan zunubin nan wa annahu kullama azana bata ba. yayin da yi zunubi zai tuba hukumun ya ummu kullu man kana haluhu haluhu hukunci ne ya haɗa duk wanda halinsa halinsa ne nan ke nake nuna mana babban a yanzu wannan ba hadisi ne da mutum zai karanta wa awamu ba domin ka karanta shi tsabba ka kawo itira za itirafatu ba to kowa zai tafi ne na shi darajar ne kawai na aikata kaza ya fashe da dariya ki Allah na to baka gafarta nan yanzu Allah ya ce ya gafarta nan irin wannan hadisi zaga jahilai sun tsafin haddace shi a ji hadisi ya inganta inna abdi aznaba zamban ko فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له إذا وأنا يا ربي فاغفره لي لا رتين يا إياه فاغفره لي الآن غفر لي ba ko ina mutum zai karanta wannan hadisi ba sannan kuma ya san wa'inda zai karanta wannan hadisi sannan kuma ya san irin sigan da zai ɗauke su sannan ya kawo masa itiraza to mu nan ba wa'azi ne ba karatu ne kusan littafin na hannun kowa kuma sannan ga bayanin ba yanzu aka fara ba ko ba yanzu za a tsaya ba dubi daga inda aka taso kuma da inda za a itira za tu ba wanda zai wa kansa wannan fasarar don kuma yi wa kansa ma irin wata fasarar hawan shebi hmm. <laughs> to ga gani ko eh duk matsalar yi ta zo ƙwarai a gani shi duk matsala in ta taso ai ba mata mutum ba ko ta Allah ce yake duk wata rikici in ta taso a masallaci ku neme ni wata rana sai ka neme shi a ka da faɗa dole ka dinga duba matsalolin da za ka dinga kai masa an ku ba tsatsan ku bata da kowa ba eh, in yake ka dinga da kana jama'a yin Allah makaryaci shi ne za ka zo kai mana karya mai kama da kama shi ma mai hankali bai ce ku duk matsalan da ta taso ku zo ku sani ne wannan sai Allah Allah ne kaɗi duk matsalan da ta zo an sai shi da ita wata da wata in wani abu ya tashi in ji labari in wanda zan iya taimakawa ne taimaka in ya fi ƙarfi na yi gaba lakin zalika al'abdu Allah bi bidalika kama kafa bihi li ahli badari sai dai wannan bawan wanda Allah ya magana kansa an yanke masa wannan kamar yadda aka yanke wa 'yan badar e eh, maloma shekun fakar gafartu lakum وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يؤيها كما دون دا النبي مساء البشري دا الجنة أو أخبره بأنه مغفور له كيباش لاباري أن غافر تامسا لم يفهم منه با لم يفهم منه هو ولا غيره با أغانوا دا غريش شي كونين من الصحابة itlaqu dhunubi wal ma'asi lahu gaba ɗayan zunubai gaba ɗaya gare shi wa musamahatuhu bi tarkil wajibati ba a ce an ba shi dama ya bar farillai ba dan kan mutanen ma akan ta wancan tsoron hadisi aka bar shaka babu sharhi tabbas wani zai daina sallah ne daina ba ai ni na riga na tuba shi ya samu wani sirri wanda ba kowa ya san shi ba to kuwa wannan sirrin yayi kuskuren fahimtar sirrin bal kana haula'i cewa fa kawai ce aka ce aljanna sai mai rabo ba mai shiga aljanna sai da rahama sai wasu suka tafi suna zama suna tsalle suna cewa ku yi duk abin da kuke so aljanna ta mai rabo ce ka zo na ya nisa cikin hausawa a jahilan hausa kaf sun riƙe wannan magana ai aljanna ba a shiga sai da rabo eh hatta suna iya kallon ka kana dan kokari abin da zai ce ka gama wahalar ka ta manzo aljanna ne mai rabo ba abun mamaki mu dinnan da aka yi wa dariya aka yi wa ake cewa gaba duk mu riga ku shiga aljanna kalimatu haqqin ne amma yuradu da bihal batil tunda akwai hadisin ba mai shiga aljanna sai da rahamar Allah to amma ba ganganci ba irin wannan bal kana haula'i innan wanda aka wa albishir da aljanna ashaddu jitihadan wa hadaran wa khawfan ba'da bisharati minhum sun fi tsananin tsoro da ishtihadi da tsoro bayan bisharar da aka masu daga aljanna minhu qabalaha kafin a musu sun fi jin tsoro ba ka bayan an musu bisharar da tsoron da suke da shi kafin a yi musu bisharar wanda suka fi wannan al'asharatul mashhud lahum bil janna wa kad kana siddiqu ala ra'sihim shadidul hadari wal mukhafa mai tsananin tsoro ne mai tsananin ainihin tsoro ne وكان وكذلك عمر فإنه علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها سوسن فهمتي wannan bishara mutlaka tana da baibai da sharuɗanta wal istimraru alaiha ci gaba a kanta ilal mauti ci gaba har zuwa mutuwa wa muqayyadatun bintifa'i mawani'iha da walam yufham ahadun min min zalika wani daga cikinsu bai gano ba itlaqul izini fi ma sha'u min al'amali an ba su izinin duk abun da suke so na ayyuka yi wannan fa'ida ta fa'idantu fa ya toshe maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا